أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani fila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu lissafin nasara takwas ga watan agusta shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ban sani ba ko ka tuna inda muka kwana a suratul hajji na'am إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الله ما دوك كين سركي يتي إن الله يدافع عن الذين آمنوا للي الله yana ba da kariya ga masu imani yana ba masu imani kariya duk lokacin da makiya islam suka shiryo sharri ko makirci wa islam suka yi mummunan tanadi ga masu imani to masu imani suna da gata a wajen Allah a sanadiyar haka sai Allah ya ba su kariya irin makirce-makirce da sharrance-sharrance da ake shirya wa musulunci a duniya ba domin addinin addinin Allah ba ne kuma yana ba masu addinin kariya da yanzu islam ya zama asaran ba'a da ainin wa khabaran ba'a da haƙiƙatin da yanzu sai dai gurbin amma babu shi da ya zama labari bayan da akwai shi a matsayin haƙiƙa malamai suka ce wannan aya ta sauka domin ta lallashi zukatan masu imani a lokacin da aka yi sulhun hudaybiya idan ka kalli wato Tams na sulhun kai ka san zalunci aka shirya wa masu imani to amma annabi saboda son a zauna lafiya ya samu daman isar da sakon shi ya sa ya amince tunda kun ga a cikin ƙa'idar idan musulmi ya yi ridda ya gudu ya koma maka wajen kafirai yan uwansa to a bashi ya zauna wajen su su shi kariya bai da matsala amma idan kafiri ya musulunta kafirai suna azabtar da shi ya gudu ya taho wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Madina to ba a yadda musulmai su karɓe shi ba dole a sake dawo wa kafirai da shi su ci gaba da azabtar da shi yanzu da Allah akwai adalci a nan amma duk da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amince domin yana so a samu peace ba lokacin da musulunci ke saurin yaduwa kamar in an samu zaman lafiya yanzu wannan tafsirin da muke da ba a zaman lafiya a jimeta zai yi mu yi shi a ce yanzu ana ɗan rigimi ana ɗan rikici haka ana a sha ruwan tsuntsaye da bullet a cikin gari zai yi mu zo mu yi tafsiri da alaran ma yanzu ya yi birnin kebe ni kuma na cika riga ta iska na yi gombe na me yasa tafsirin ake yi saboda ana zaune me lafiya in ba zaman lafiya ko jam'i ba yi je ka abijan cote d'ivoire an taba shekara guda ba a jam'in sallah asuba ba masallaci da ake jam'in sallah asuba shekara guda saboda an samu rashin zaman lafiya yanzu da aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali komi yana tafiya daidai to saboda sanin darajar zaman lafiya da amfaninta a wajen da'awa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya amince to masu imani sun shiga damuwa ya za a ce wanda ya musulunta ya taho wajen musulmi a mai da shi can a yi ta bashi wahala sai Allah ya ce musu su kwantar da hankalinsu inna allaha yudafi'u anil lazina amanu Allah yana ba masu imani kariya a can ɗin ma Allah zai kare su sai Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yuhibbu kulla khawanin baya san dukkan mai yaudara mai cin amana kenan kafirai ba za su kai labari ba don sun ci amanar Allah sun ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafur mai yawan kafirci mai yawan butulci idan ka ɗauki inna Allah la yuhibbu kulla kawanin kafur cewa da kafirai ake magana to kafircin ya zama kafirce ubangiji idan kuma cikin masu imani ne Allah yake cewa bai son a same ka gaka da imani kuma kana ha'inci da yaudara to wannan kafur din ya zama butulci wa ni'imar ubangiji kenan hatsari ne ku kira kanku masu imani kuma a samu dubbanna da ku ake ka kira kanka ahalus sunna ka karbi kayan wani ka rike ai ta bala'i ka kira kanka ahalus sunna matashi kuma ka sace agwagon mutane ka kira kanka ahalus sunna a samu an yi wa 'yan mutane ciki a samu kai ne idan kai haka ka ha'inci Allah ka ha'inci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga sanda kace kai ahlus sunna ne to ana so ɗabi'unka su kamantu da ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine inna allaha la yuhibbu kulla kawanin kafu idan za mu riƙe amanar da Allah ya danka mana mu riƙe amanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar mana ba mu yi wa Allah butulci ba to wannan kariya da Allah ya faɗa zai ci gaba da bamu ita Allah ka ƙara kare mu to alaran ma sai Allah ya wata magana sai ya ce mi udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu na'am wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah madaukin sarki yace uzina an yi izini an ba da dama lillazina yuqataluna ga waɗannan da ake yaƙasu su wane ne ake yaƙa su su ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an azabtar da su babu irin azabar da ba a yi musu ba ƙarshe wahala ta yi wahala suka yi hijira suka ban maka suka koma ina madina nan ma ba a tsaya ba haka aka rinka bin su akan hanya ana kashewa wasu aka karɓe dukiyarsu babu irin azabar da ba a yi musu ba khabbab ibnu arat maƙeri ne garwashin wuta ake shimfiɗawa a tube shi a kwantar da bayansa a masa tabarma da garwashin wuta a cire mai riga a kwantar da bayansa akan garwashin wutan ruwa na bala'i na ciwo na zafi da ke fita daga jikinsa su za su kashe wutar bilal ibn abi rabahin za a ɗauke shi a kai shi cikin yashi na sahara irin na makka yashi ya ɗau zafi wanda da zaka sa ruwa a gongomi ka aje zai iya tafasa ka sa lipton saboda bala'in zafin rana a kai za a tuɓe shi a kwantar da shi a ɗauko gingime mai dutse a ɗora akan kirjinsa a ce ko ya mutu ko ya kafir cewa muhammadu ya imani da lata da uzza shi kuma yana cewa ahadun ahadun fardun samad ana cewa ya kafir cewa Allah shi kuma yana ƙara jaddada imaninsa da Allah sumayya ita ce awalu shahida fil islam mashi aka samu aka caka a cikin matantakarta aka kashe ta yasir ɗaure shi ake da igiya a ɗaura a bayan doki a rinka kora dokin a haukan dokin ana su sukuwa da dokin shi ana jansa a ƙasa babu irin azabar da ba a yi wa sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sanadiyar wannan suka hijira daga makka suka koma ina suka dawo madina sun dawo madina ma bai isa ba an ce sai an biyo su har madina an murkushe musulunci musulunci ne ba a so gaba daya bisa wannan ne sai Allah madaukin sarki ya ce an ba su dama a wata qira'a uzina lil ladina yuqataluna a wata qira'a uzina lil ladina yuqatiluna a wata qira'a azina lil ladina yuqatiluna duka dai kusan ma'ana ɗaya ne ko ya zama mabniyu lil fa'il ko ya zama mabniyu lil maf'ul Allah madaukin sarki ya ce an ba da dama an yi izini ga waɗannan da ake yakar su ma yanzu su rike takobi su mai da martani wani zai ce to ai ba su da ƙarfi ba su da yawa ba su da makami Allah ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle Allah bisa ya taimake su akan abokan gaba su nan masu yawa masu makami masu ƙarfi Allah madaukin sarki ya ce shi mai ikon yin haka ne kai Allah ka gafarta mana wai me ya faru da su ne alarama الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ۖ وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله مدوكين سركيتي الذين أخرجوا من ديارهم waɗanda aka fidda su daga gidajensu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya fita daga garin makka kafirai suna neman sa su kashe shi an yi mitin na manya-manyan kafirai iblis la'anatullahi alaihi da kansa ya halarci zaman akan ya za'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ba da shawara suka ce yadda za mu yi mukama shi mu sa shi a kurkuku iblis ya zo da sigar tsoho ya daga hannu ya ce wannan shawarar ba ta yi ba aka ce saboda mai ce in kun sashi a kurkuku mabiyansa za su ƙara yawa su zo su yaƙe ku su fidda shi aka ce eh, ba shakka wannan shawarar ba ta yi ba wani ya daga hannu ya ce tun haka ne mu kore shi daga garin iblis ya zo a sigar tsoho ya daga hannu ya ce wannan shawarar ma tana da matsala aka ce me yasa ya ce in kuka kore shi sai ya je ya samu su a wani gari ya musu wa'azi su musulunta ya jawo rundunar ya zo ya yaƙe ku har yanzu kuna cikin matsala kun kashe maciji ba ku sa da kan ba aka ce amma tsoho kana da basira to ya kamata a yi ya ce to bari in ba ku shawara kashe shi ya kamata ku yi suka ce to a yana da yan uwa da dangi duk kabilar da ta yadda ita ta jagoranci kashe shi kabilarsa za su yi fada da ita ya ce ba haka za ku yi ba kabilunku na larabawa kowace ta kawo matashi jarumi mai karfi guda ɗaya sai su zo da daddare su masa sara sara na mutum ɗaya da ta kubba. in ya faɗi ya mutu to ƙabilarsu ba su isa su yaƙi da ƙabilun larabawa gaba ɗaya ba dole su yadda cewa a biya diya tun da ƙabilunku suna da yawa za a rarraba diyan ne ba za ku sha wahala wajen haɗawa ba kuma kun kashe maciji kun sare kai arna suka ce kai amma eh, dattijo kana da hikima da basira wai daga ina kake ne kan dan ba mu san ka ba yace daga najadu nake daga nan aka samu tsohon najadu to daga na aka yi tufaƙin yadda za a yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar da aka shirya za a yi wannan ta'addancin a ranar allah ya ba annabi dama ya hijira manzan allah sallallahu alaihi wasallam da rana ya taho gidan sayidina abubakar aka ce sayidina abubakar annabi ne yake sallama sayidina abubakar ya ce annabi bai saba kawo ziyara a irin wannan lokacin ba watakila ubangiji ya yi mu hijira tun kamin annabi ya gaya mashi nan take manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na Abubakar ya fito ya yace kaji kaji abin da ake ciki yau Allah ya ba mu izini mu hijira mu tafi Madina sai na ya ce Allahu akbar dama abin da nake jira kenan ce, already har na riga na sai raƙuman da za mu hau wajen yin hijira har na sa an musu training yadda za su iya cin dogon zango ba tare da sun sha ruwa ba har na tana da wanda za a rinka kai mana abinci da inda ya kamata mu fake mai kai abincin larabawa suna da basira wajen gane sawun kafa za a iya gane in balarabe ga takun kafa zai iya gane takun kafan waye a cikin gari saboda tsabar kaifin kwakwalwa da suke da shi an tana da wa zai yi kiwon tumaki yadda in mai kai abinci ya je ya kai abinci a kogo mai kiwon tumaki kuma sai ya bi ta kan sawun da tumaki yadda an batar da bakin zaren ba mai iya ganewa duk wani plan da ya kamata a yi babu wanda ba a kammala shi ba daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida saboda sai da daddare za a fita da daddare kafirai sun gama dukkan shirye-shiryensu da matasan da za a sa su kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Ali radiyallahu anhu dan Abi Talib yace masa kafirai sun shirya yau da daddare za su fado cikin gida su same ni akan gado na su kashe ni to sanadiyar haka Allah ya bani izinin na hijira saboda haka kai ina so ka kwanta akan gadan ka lullubu da mayafina yadda in sun zo za su dauka ni ne a cikin mayafin sai da na aliyu ya ce ba matsala ya rasulallah an gama wanda aka samu kan gadon ya za a mashi eh sassara shi za a yi ko to amma ya amince zai kwanta kan gadon annabi ya rufu da mayafin annabi a zo a same shi haka su da gaske suke ba maganin ja da baya bayan ya ce ya amince sai annabi ya ce to akwai dukiyoyi da kafiran nan suka bani ajiya kai ka sani duk wanda yake da dan wani zinarin sa bai so ya salwanta to bai yadda da kowa ba a maka sai ni duk da kafire ne ni yake kawowa bari in nuna maka dukiyoyin su gobe in Allah ya kai mu ka maida kowa kayan shi wai duk da halin da ake ciki bai tafi da kayan su ba sai da ya bar wanda zai mayar musu da me da amana daga nan suka sayyidina Ali radiyallahu anhu ya gane cewa annabi Allah ya sanar da shi zai kare shi babu abin da zai same shi domin wanda za a kashe da daddare ya za a bashi mai da kayayyakin da za a mayarwa shagari gari da rana da tsakar dare lokacin da fitar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi annabi ya fito ga kafirai ya tsatsaye a bakin gida kowa da takobi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana karanta wata aya a cikin suratu yasin وجعلنا من بين أيديهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون من زن الله صلى الله عليه وسلم يفتوين كرنت وانا آية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا fa na fahum la yubsirun sai Allah ya sa makafiran bacci gaba da yinsu ga mutum yake da takobi amma yana gengedi ta tsakiyar su annabi ya ratsa kowa bacci yake ba wanda ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah ka gafarta mana can wajen asuba suka farka suka fada cikin gida bibib bibib suna zuwa suka samu na aliyu kwance kan gadon annabi a lullube amma saboda iko na ubangiji maimakon daga zuwa su haushi da sara sai suka buɗa su gawaye suna buɗa sai suka gani suka ai ba kai muke nema ba ina yayi ya ce ai yayi nisa <laughs> manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita da sayyidina Abubakar haka suka bar gari bayan sun fito bakin garin Makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana kallon Makka yana Allah ya sani duk duniya ba garin da nake so kaman ke Makka ba domin waɗannan mutane sun fidda ni ba da ba zan fita daga cikin garin ba sai sayyidina abubakar shi kuma yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akhraju nabiyahu wallahi la yuhlikannahumullah yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka kore annabi daga garin sa annabin su suka kora sai sayyidina abubakar ce wallahi Allah ba zai basu ba sai ya halakar da su kuma abinda sayyidina abubakar ya faɗa sai gashi ya tabbata duk manya manyan su nan babu wanda ba a gama da shi ba a yakin badar to haka sahabbai suka rinka fita suna yin me suna yin hijira suna tafiya zuwa madina haka mutum zai ratsa dare yanzu haka tsakanin makka da madina sama da tafiyar kilomita 250 ne wajen tafiyar kilomita 470 ne domin daga zulhulaifa kawai zuwa cikin garin makka tafiya ce da ta kai kilomita 450 daga zulhulaifa ba daga cikin garin madina ba kaga kenan in ka dauko daga cikin garin madina tafiya ce ta wajen kilomita 470 zuwa ina zuwa makka yanzu fa an yi kwalta inda dutse yake an fasa hanya ta zama shortcut a lokacin in an samu dutse sai dai a zagaya shi yasa malamai suka ce ai lokacin kenan tahiyar ma ta kai ta wajen kilomita dubu amma da kafa sahabbai suka rinka taka mutum ya taka kilomita da ya kai wajen kilomita dubu da kafasa ya yi hijira don ya gudu da imaninsa a haka kuma ana bin mutane a daji ana kashewa wallahi akwai mata da suka taka wannan tafiyar da kafa saboda su tsira da addininsu mace ta taka wannan dogo tafiya da kafa daga makka har madina da kafa wata bata san hanya ba ummu aiman ta yi tafiya ta yi tafiya ta yi tafiya kishin ruwa ya kama ta a tsakar daji gashi da azumi a bakinta ta baggarin kishin ruwa kaman zai kashe ta nan take sai ta ji kamar an zuro guga daga sama ana taba kanta tana dubawa sai ta go guga ce da ruwa a ciki ta kama ta sha daga ranar ummu aiman har ta bar duniya bata ƙara jin kishin ruwa ba a rayuwarta haka sahabai suka rinka mai hijira alladhina ukhriju min diyarihim waɗanda aka da su daga cikin gidajen su suhaibur rumi multimillionaire ne ya kama hanya zai hijira kafirai suka bi shi ya tsaya ya ce to ku mai damuwar ku kun ce ba ku yi dan yi musuluncin ba na haƙura na bar muku garin ku zan bi annabi in je yi musulunci a can to me ya haɗa ku da ni suka ce a mu ba mu yadda ba ai kai da talaka ne daga baya ka samu kuɗi ce to dan samu kuɗi ba kasuwa ne ba ku ba ku kasuwa ku samu mana kai mu fa ba mu yadda da wannan ba sahibu rumi ce to ku dakata damuwar ku kuɗin nawa ne damuwar ku suka ce eh yace to zan ba ku zabi in kun amince duk dukiyar da na mallaka da gidaje na da raƙuma da awaki da tumaki da shaguna cike da kaya da gonaki da lambuna na dabino da inabi duk abin da na mallaka a garin maka na bar muku ko banni daga ni sai imani na da rigar jiki na in bi annabi ya ce in ba ku yadda ba kuma to sai a yi ta ta kare kun san ni na san ku ya ce sanin ku ne ni ban taba harbin abu da kibiya ne kuskure ba shi su haibun rumi da ya dana kibiya a jikin bakasa ya yi saitinka ya ja sai mala'ikan mutuwa ya matso samoya a round area domin yana sakewa sai ka tashi daga aiki ya ce to in kun ce ba ku yadda ba to kun ga kwari na cike yake da kibau kamin ku kashe ni sai na kashe mutane cikin ku adadin yawan kibau na dan ɗaya ba ta kauce ba sannan in zara takobi na in ya so bayan takobin ya karye kwa kashe ni suka yi shiru suka ce kai mun san shi <laughs> eh, suka ce mun san shi da gaske ki tunda da ya bar mana dukiyar sai sauka lafiya to shikenan a sauka lafiya mun gaje dukiyar gaba daya haka suka gaje dukiyarsa ya ci gaba da takawa da kafa har ya isa garin Madina yana isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi yace rabihal bai'u ya suhaib rabihal bai'u ya suhaib a wata ruwaya malamai suka ce ma sayyidina Umar ne ya hadu da shi yace cinikin da kuka yi da Qurayshawa kai ka ci riba yace kai kuma Umar idan ka samu labari yace Jibrilu ya gaya wa annabi annabi kuma ya gaya mana alladhina ukhriju min diyari, yanzu wanda aka yi masa irin wannan kuma ya koma can din ma ba a bashi ba an bi shi da bita da kullu da Allah ya kamata ya yaki ko bai kamata ba an tura shi ya kai bango to me ya saura in banda a yaki shi yasa Allah ya ce an zalunce su an ci zalin su saboda haka Allah madaukin sarki yayi me ya ba su dama su ma su dauki makami a halin yanzu su mai da martani ashe kun ga magana da turawan duniya suke faɗa cewa addinin musulunci addini ne ta'addanci ba gaskiya bane magana da ake faɗa cewa da takobi aka yada addinin musulunci addini ne da aka yada shi da takobi ƙarya ne ba gaskiya bane islam ba da takobi aka yada shi ba musulunci bai ɗauki takobi ba sai sanda aka matsa wa musulmi lamba aka kashe shi aka kashe 'ya'yansa aka kashe matansa aka azabtar da shi aka sa shi a kurkuku bai ji ba bai gani ba yace to na bar garin ku bari in koma wani wuri inda ya koma ma aka ce ba za a bashi ba sai an biyo shi an murkushe shi sai a lokacin ne Allah ya ce a dauki takobi ko ba lokacin ne Allah ya ce a dauki takobi ba to yanzu da Allah wane ne dan ta'adda wanda ya matsa wa wannan lamba ko wanda ya dauki takobi zai kare kanshi kenan kafirin su ne me su ne yan ta'adda ba musulmi annabi ba dan ta'adda bane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yan ta'adda bane a addinin musulunci addini ne da shi yafi so a zauna lafiya domin ya isar da sakonsa sa yau ko kasuwa wannan yana da kuɗi wannan yana da kayan sayarwa wannan kuma katon banza ne bai da sisi ko ba abin da ya kawo na sayarwa wa ke so a rikici a kasuwar mai kuɗi zai so a rikici mai kayan sayarwa zai so a rikici to shi wannan bai da kuɗi bai da kayan sayarwa an ba a rikici ba ya za a iya samu to shi islam yana da risala yana da sako yana da kayan sayarwa akwai abin da yake talla kuma ya yi sa a kasuwar tana son abin da yake sayarwa ko ina kasuwa tana nan ta bude addinin musulunci shine addinin da yafi kowanne gudu da yaduwa a duniya a halin yanzu ku je america ku ga yadda ake musulunta ku je america musulunta har ta wuce hankalin dan adam kat steven wannan mawaƙin da ake cewa yusuf islam har a cnn sun yi hira tare da shi baturen ingila ne mawaƙi ne fitacce duniya ta san da shi a lokacin bai ma san me ake cewa musulunci ba sun tafi beach wanka bakin teku ga manajojinsa ga jami'an tsaro shi kuma ya shiga cikin ruwa yana wanka da tsautsai ya same shi kai wata igiyar ruwa sai ta yi majaujawa da shi sai ta tsakiyar teku da shi ya ce a ranar ya ga mutuwa da idansa da ya tabbatar da zai mutu ya halaka sai ya faɗi wata magana ya ce shi kansa bai sanya aka ya faɗe ta ba ya ce ya Allah na gaskiya in dai ka tseratar da ni to na yadda akwai ka kuma zan maka hidima in maka aiki in na fito ya ce yana faɗin wannan magana sai ya ji wata igiyar ruwa ta tunkuɗo shi daga baya su ba ta aje shi ba sai bakin gaba su kuma sauran manajoji da waɗanda ke wurin sai aka fara tafawa ana sa you are the best swimmer we have ever seen wasu ba su taba gani wanda ya linkaya kamar shi ba amma shi ya san gaskiyar magana ko linkaya ce tafi da shi wa ya tsallakar da shi Allah na gaskiya to yanzu gashi ya fito yanzu damuwarsa kuma to ya zai ya gano yadda zai bauta wa Allah na gaskiya yanzu kuma ita ce matsalar shi ran da Allah ya kaddara zai cika wa Allah sa akwai kanin sa ana ce masa David ya je shi Jerusalem nan wajen Masjidul Aqsa to a wajen masallacin akwai bookshop da ake sai da littafai na musulunci sai ya shiga yana duba littafai don ya shiga har cikin masallacin ko ba musulmi ba ne ya ce da ya shiga masallaci sai ji bai taɓa jin natsuwa kamar masallacin ba yanzu wannan taron da kuka cikin masallaci na in ba cikin masallaci ba ne ba ku isa ku natsu haka ba haka ne ko ba haka ba ne saboda cikin masallaci ne yasa aka samu me aka samu natsuwa absolute peace and tranquility na'am da ya fito sai shiga wani bookshop sai ya samu qur'ani na turanci translation na ƙur'ani sai ya tuna ayyayensa cat steven lokacin birthday ɗin shi yayi bari ya aika masa shi as a birthday present irin kyauta da ake aika wa mutum birthday sai ya samu takarda sai ya rafin to bai san sunan ƙur'anin ba sai ya rubuta this is the holy bible of muslim sai ya aika mashi a london ya ce da daddare fara karantawa ya ce ranar bai bacci ba kwana yana kuka sai ma ranar ya gane daga ina ya fito ina zai je nan a ina yake ya ce karo na farko da ya gane waye ya halice shi me ya makasudin halittarsa me ya kawo shi duniya zamansa a duniya ma me yake ya ce da ya zo suratu yusuf yana karantawa lokacin ya gane ashe annabawa ma gaba ɗayan su family ɗaya ne ya yi kuka ya yi kuka sai da ya jiƙa sai ya jiƙa ƙuranin da hawaye nan take disadin zai musulunta to ina zai samu musulmin da zai musuluntar da shi a landan rikici na gaba ce haka ya rinka yawo yana neman ina zai samu musulmi ya ce akwai wani masallaci yana yawan bi ta kusa da masallacin bai taba lura da masallaci ba ya ce rannan da ya zo wurin sai ya samu masallaci ne ana sallah sai ya gane sai ya taho masallacin ya zo ya samu ana sallah ana ruku ana sujada da ya ga mutane sun yi sujada sun sa kansu a ƙasa sai gabansa ya fadi ya ce yanzu ni ma a matsayina na cat steven in na musulunta sai na sa goshi na a ƙasa is that really possible shi na ganin wannan abin zai ma iya yiwuwa kuwa ya ce amma ya yi mamaki daga sanda aka ba shi kalmar shahada sai ya ji ba sanda yake jin farin ciki a ransa sai sanda ya sa wa Allah goshinsa a ƙasa ya sujada kun san wani abu ban mamaki a lokacin ya canja suna daga Kastimin ya koma Yusuf al-Islam daga lokacin zuwa yanzu Yusuf al-Islam da yaransa sun yi kwambatin ɗin coci sama da 250 ta koma masallaci da makarantar islamiyya a Ingila sama da 250 saboda sun bude da'awa duk inda ka je duniya islam karɓarsa ake addini ne da ke watsuwa shi musulunci ya fi yaduwa ana zaune lafiya fiye da yin ana rigima ku je neja delta ku ga yadda ake musulunta ku je neja delta ba inda ba mu zagaya ba a neja delta na taba gaya muku wani gari nuwa da muka je wa'azi ba mawazi ake ba sallah kawai muke yi waɗanda ba musulmai ba sama da ɗari sun zagaye mu ba su taɓa ganin sallah ba su ga liman a gaba ga natsuwa ga kushu'i wallahi kamin mu gama sallah Allah kaɗai san waɗanda suka musulunta arniya kawai ta ga yadda ake yi an ja wani layi haka ana sujada ana ruku'u ana abubuwa cikin natsuwa ba ta san sanda za ta faɗo cikin sahu ta ce da ita za a yi sallar ba a kowace ta furmutso yan agaji suka tare ta ta ce why now aka ce look you are bare headed kanki a bude baki da lullubi ta ce oh god briskila borrow wa your handkerchief ta karbi aron hankici ta kulle hankici ta karba aro ta kulle abin da ya kullu akan ba an ce saboda kanta a bude ba to ta kulle abin da ya kullu ta fada cikin sahu ƙasar da tafi kowace ƙasa a duniya yau musulmai ita ce ƙasar indonesiya wace ƙasa ƙasar indonesiya wa'inda suke cewa da takobi aka yada islam su bincika su ji duk duniya ba ƙasar da ke da zunzurutu musulmi kamar ƙasar indonesiya kuma ƙasar indonesiya ba a taɓa jihadi a ƙasar ba ba wani sojan musulunci da ya taɓa zuwa da bindiga ko da takobi domin yada islam musulunci ne ya kai kansa da kansa ya yada kansa da kansa musulunci shine addinin kawai da aka samu waɗanda ba musulmi ba su zo su yaƙe shi su karya gwamnatin musulunci su karɓi gwamnatin daga baya kuma in suka matso kusa da musulmai suka ga musulunci su ma su musulunta kama abin da ya faɗo da tattar ku zo ku yaƙi mutane ku karya gwamnatin su ku karɓa sai bayan kun yi wannan sai kuma ku gane ashe abin da suke rike da shi mai kyau ne sai ku ce assalamu alaikum mu ma mun shigo banda islam ba abin da aka taɓa yi to amma menene yake faruwa musulmai akwai kuskure ɗaya da kuka yi shine ba ku da kafafen watsa labarai kafafen watsa labarai media control nasa ba a hannunku ba ne sai zama yana hannun waɗanda ba musulmai ba saboda haka kullum suna farfaganda da yaɗa labaran da ba su dace ba duk manya-manyan tashoshin labarai na duniya nasu ne wannan yasa da wannan aka yi ta farfaganda har aka gamsar da duniya cewa musulmi ɗan ta'adda ne amma ba gaskiya ba ne na'am ban ce maka ba a rasa musulmi ya bar karantarwar musulunci ya je ya aikata wani abu da bai dace ba wannan zai iya faruwa to amma idan wani ya saba karantarwar musulunci ya yi wani abu daban abin da ya yi shi za a fassara da musulunci ba shi za a fassara da musulunci ba idan an ce da wannan za a fassara abin da wani ya aikata mabiyin addini da shi za a fassara addinin akwai tambayoyi da yawa da ya kamata mu yakin duniya na farko suwa suka yi shi musulmai ne ba musulmai ne, addinin su ne ya ce su yi ba addinin su ce su yi ba yakin duniya na biyu suwa suka yi shi mutum miliyan nawa kashe su hitila mutum miliyan nawa suka kashe yahudawa kawai ya kone yahudawa sama da bai hude miliyan shida musulmai ne suka yi suwa suka jefa bom a japan suwa suka jefa bom a hiroshima aka babbake mutanen da banda allah ba wanda ya san adadin su atomic bomb aka jefa aka babbake jama'a musulmai ne suka yi ba musulmai ba ne suka yi kenan ba da wannan za a fassara ba to amma matsalar tun da ba ku da kafafen watsa labarai da za ku tallata manufarku dole ne yau da gobe ana faɗa jibi da gata ana faɗa har sai ya kama hankalin mutane amma idan ka karanta ta'addancin da aka yi wa musulmai a duniya musulmai har ma waɗanda ake samu su yi kuskure a cikin musulman ba su yi ɗaya bisa goma abin da aka yi musu ba wannan littafin da ke hannuna sunan littafin al'irhab sunansa me al-irhab wani malami ne ya rubuta shi Muhammad ibn Ali al-Harafi shi ya rubuta littafin a cikin littafin ya bayyana irin ta'addanci da aka yi kan musulmai a duniya amma abin mamaki waɗanda suke wannan ta'addancin gaba ɗaya har yau duniya ba ta ce su 'yan ta'adda ba ne sai su ake cewa 'yan ta'adda sai musulmai saboda su suke controlling na media ba lokaci bari mu faɗi ko kaɗan daga ciki bari mu ɗauki ta'addancin da yahudawa kawai suke wa musulmai a kuma cikin shekarun da ba wasu shekaru masu dadewa ba ranar 28 ga watan goma 1948 duk abin da ya kawo sai da ya kawo det abin da ya faru a usdud a ƙasar falasino bayan an ƙirƙiro ƙasar isra'ila ana ƙoƙarin sai an ƙwace ƙasar musulmai an danka wa yahudawa a wannan rana kawai yahudawa sun fada kan musulmi sai da suka kashe bafalastine guda goma sha ɗaya suka kori ne ɗari uku daga gidajensu suka mamaye gidajen a zo gidanka da kai da 'ya'yanka da matanka a kore ka wani katon banza kawai ya zo ya zauna kai kuma ka zama ɗan gudu hijira sai da aka mai da sama da mutum ɗari uku haka ranar goma sha uku ga watan biyar 1948 abin da ya faru a burair sai da wani wani wata anguwa ce kusan duk wanda suka samu anguwar ba wanda ba su kashe ba ko akan hanya ne sai da suka kashe bayan wannan sun kashe wato matashi sama da ɗari da ashirin aka kashe a rana ɗaya ɗalibai 'yan makaranta sai da aka ƙona guda arba'in hallahira amma har yanzu yahuda da suke wannan ta'addancin ba a ce musu 'yan ta'adda ba ne idan ka je bishit ranar biyu ga watan biyar 1948 yahudawa haka suka ɗebo matan falasɗinawa musulmai mace da cikin wata bakwai ko wata takwas ko wata tara haka yahudawa suka rinka sa banati irin wukan nan ta soja suka rinka fasa cikin mata mace mai ciki cikin wata tara haka za a sa wuka a fasa cikinta ta mutu a fasa jaririn shi ma jaririn ya mutu irin ta'addancin da aka yi a wannan rana mace mai ciki a sa wuka a fasa cikin haka suka rinka yi wa mata tsofaffi da yara ƙanana haka aka tara su aka yanka su gaba daya ba su rage tsoho ba balle yaro ƙarami amma har yanzu su ba 'yan ta'adda ba ne su waye ake cewa 'yan ta'adda sai ku ake cewa saboda baku da bakin da za ku yi magana duniya ta san me yake faruwa a wani gari da ake cewa baladu sheik a nan falasɗin a ranar 31 ga watan disamba 1948 a ranar sai da suka yanka ba ne goma sha biyar a wani gari da ake ce humat a ranar 28 ga watan goma 1948 a ranar ne wato famili guda a samu uwa da uba da wa da ƙani da ƙanne da yayu da kowa familin gaba ɗaya haka za a kama aka kama su aka kashe aka daddatsa gawawwakinsu gunduwa gunduwa aka dura cikin akwatuna saboda tsabar ta'addanci da gaba irin ta bai hude wannan ta'addancin bai isa ba a duwaima ranar 29 ga watan goma 1948 a ranar sun kashe ɗaruruwan mata da yara ƙanana da mazaje kamin su kashe su sai an gama ɗanɗana maka azabar duniya a ranar ne hatta yara da suke goye suna shan nono sai a kama yaro a gaban uwarsa a tsinka kanshi a gaban uwar tana kallo saboda ta'addanci a gaban mahaifiyarsa marasa lafiya haka aka tattara su aka zuba musu fetur aka sa musu wuta mutum bai da lafiya a tattaro shi a zuba masa fetur a sa mashi wuta suwa suka yi wannan ta'addanci yahudawa akan wa akan musulman da ake kokarin a fassara cewa su ne 'yan ta'adda a ɗanɗuza ranar 24 ga watan biyar 1948 sojojin isra'ila haka suka samu 'yan mata ƙanana 'ya'yan falasinawa kamar soja guda goma za su yi wa yarinya guda ɗaya fyaɗe sai sun yi kaca-kaca da ita sai ta mutu tare da numfashi sannan a sake ɗauko wata yarinyar a mata haka haka aka rinka yi wa yara ƙanana fyaɗe a gaban iyayensu suna kallo suwa suke wannan ta'addanci yahudawa akan wa akan musulmi aka yi wannan ta'addanci a rana an kashe mata da ba a san adadin su ba da yara ƙanana a ɗaira ranar goma sha hudu ga watan goma sha ranar goma sha uku ga watan goma sha biyu 1948 a ranar ne yahudawa suka tara musulmai sai da aka tara su da yawa aka bi aka bulbula musu fetur sannan aka banka musu wuta za ga mutum yana ci da wuta yana gudu har ya faɗi ya mutu su kuma suna zaune gefe suna kallo suna dariya kansu wa aka yi wannan ta'addanci akan musulmi aka yi wannan ta'addanci a arabu sabi ranar 8 ga watan 6 1948 a ranar ne suka kashe wata mata kisan gilla da 'ya'yanta guda bakwai hadda wanda ake shayarwa haka suka rinka kashe su ɗaya bayan ɗaya da suka gama kashe su tana kallo suka mata kisan gilla ita ma alad wani gari ne a falasɗin ranar 11 ga watan bakwai 1948 a ranar ne aka samu bayin Allah suna sallah a masallaci aka buɗe musu wuta daga liman halla don hammamu babu wanda ya tsira gaba ɗaya aka shelin ɗinsu da bullet duk aka kashe su waye aikin ba yahude kan wa aka yi ta'addanci akan musulmi aka yi a uyunul ƙara ranar 20 ga watan 5 1990 a ranar ne sojojin isra'ila suka yi a sha ruwan tsuntsaye da harsashi akan wasu ma'aikatan falasinawa gabaɗinsu aka kashe su babu wanda aka bari a masjidul akasa mutane suna sallah aka buɗe wuta a cikin masallaci sai da aka kashe mutum 28 wannan duk ta'addancin sojojin isra'ila ne akan wa akan falasinawa bayan allah waɗanda ba su je ba su gani ba kai bari in gaya muku sai da aka kai matsayin da a falastinu za ka samu mutum duk danginsa ba wanda ya saura duk yan uwan shi an kashe shi kadai saura a dangin su an kashe baban shi an kashe uwar shi yayunsa duk an kashe su kannansa duk an kashe su an kashe matar shi an kashe ƴaƴan shi gaba ɗaya family shi kadai saura a duniya saboda tsabar ta'addanci wato irin wannan idan muka fara kirgawa sai mu sai mu kai har lokacin tashi ba mu kirga rabin ta'addancin da aka yi musulmai ba a Bosnia Herzegovina idan ka karanta irin ta'addancin da aka yi wa musulmi wanda sojojin sabiyawa suka yi wa musulmi mata matan musulmi sai da aka yi wa mace dubu ɗari biyar cikin shege mace dubu ɗari biyar aka yi wa fyaɗe aka yi rafin nata aka mace ba dubu ɗaya ba dubu ɗari biyar sojojin sabiyawa suka yi wa fyaɗe da aka yi wa cikin shege kuma haka aka tattaro su aka sa su a wani gida aka kulle ana ba su abinci ba ta isa ta zubar da cikin ba sai cikin ya kai wata takwas kamin a sake ta yadda wai dutsiyarta sai ta haiho abokin gabata duso aka yi wannan ta'addanci musulmai aka yi wannan ta'addanci amma ba za ka taɓa jin duniya ta yi magana akan ta'addancin da aka yi wa musulmi ba shi musulmi duk abin da aka yi mashi ba matsala shi shi ne ɗan ta'adda idan wani ya kashe shi to ai kare kansa yake shi kuma in zai kare kansa to ya zama ɗan ta'adda alhali idan ka karanta tarihin musulunci islam ba da takobi aka yada shi ba ba da fada aka yada shi ba da me aka yada shi da da'awa da karantarwa aka yada shi da isar da sakon Allah da abin da aka yada islam kenan babu abin da musulunci yake so kamar a ce an ba shi dama ya baje kolin sai ya tallar hajarsa matukar aka ba shi dama ya baje kolin sai ya tallar hajarsa to babban bukatar da yake bukata ta biya duk kafiran da kuka ji annabi ya yaka annabi bai yaƙi kafirai saboda kafaru ba saboda sun yi kafirci a addinin musulunci la ikira hafiddin din duk wanda kuka ji annabi ya yaƙa ya yaƙe su ne saboda kafaru wa saddu ba wai saboda kafaru ba dan kafaru musulmai ba su yaƙe su ba amma lamma kafaru wa saddu an sabilillah yayin da suka yi kafirci suka tara hanyar Allah suka matsa wa musulmai lamba suka kori annabi daga gidansa suka kori sahabbai daga gidan dajinsu. suka rinka bin sahabbai da ta'addanci a lokacin ne Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah Allah ya ce alladhina ukhriju min diyarihim wa inda aka kore su daga gidajen su bighairi haqqin basu taka wani ba balle su zubar basu ji ba basu gani ba ba su taɓa kayan kowa ba ba su taɓa kowa ba ba abin da suka yi hakanan kawai laifinsu kawai saboda sun ce rabbin Allah saboda sun ce Allah ne ubangijinmu banda wannan ba su da wani laifi saboda haka ya ku bayin Allah dole akwai bukatan ku ɗauki mataki ne da za ku samar da kafafen watsa labarai naku na kanku daga lokacin da ba za a ji musulunci daga bakinka ba sai dai a ji abin da abokin gaba ka ya faɗa a kanka za a fahimce ka ba za a fahimce ka ba ɗufail ibiru aminin dausi lokacin da ya kamo hanya ya zo garin makka abin da ya kawo shi harkokinsa na kasuwa dattawa ya samu ƙurashawa sun aje a bakin garin makka idan za ka shigo sai sun yi brainwashing ɗinka kamin ka shiga cikin gari yana zuwa ya gaida su ya ga mutane masu alamar hankali ya wuce suka ce kai yaro zo ya zo shi mun ganka kana da natsuwa bari mu faɗa maka halin da gari yake ciki kamin ka shiga wani hali gari yake ciki suka ce to Allah ya haɗa mu da wata musifa a garin nan akwai wani mutum yana nan sunansa Muhammadu ya taho ya ruɗa gari gaba ɗaya yufarriqu bainal mar'i wa akhi wal mar'i wa abi yana raba ɗa da uba yana rabawa da kar karka kuskura ka je inda yake sa kuma kamar sihiri take kamin ka an ya gamsar da kai saboda haka hanyar da yake ma kakai da ka bi in ba haka ba zai bata ka ka zame wa kanka matsala wa alumar ka matsala Rufail ya ce na gode Allah ya saka da alkhairi to amma ina yake zama don ka ije wurin suka ce a ɗakin ka'aba yake zama marasa hankali ba su sani ba sun ba shi adres yana shigowa bayan ya gama abin da zai yi duk abin da zai kai shi wajen ɗakin ka'aba a ranar bai yadda ba bayan ya gama harkokinsa yanzu zai koma gida sai wani tunani ya zo mashi to yanzu ni idan na je gida na ba da labarin mutumin nan aka ce dogo ne ko gajere fari ne ko baki siriri ne ko kakaura na shi ni ma ban ganshi da ido na bai labari na bai zama cikakke ba ya kamata akalla in ganshi saboda in naje zan ba da labari labarin ya zama comprehensive ku ji tunanin da ya zo mashi zai kama hanya sai tuna ai an ce magana mutumin nan kamar sihiri take zai sihirce shi ya zai iya ganshi bai ji maganarsa ba sai ya samu auduga sai ya toshe kunnen shi sai magana da karfi in yaje yana jin magana sai ya ƙara ɗebo auduga ya ƙara daddodawa ya daddanna sai da in yayi magana baya ji sosai ce to shikenan ba matsala sai tafi ɗakin Ka'aba yana zuwa kuma sai ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato wa'azi a ɗakin Ka'aba ya kalli Annabi ya ga duk yadda ake nufi wato neman mutum cikakke mai kamala ya kai gashi yana magana bai san me yake faɗa ba can sai ce to ina koma haka ban ji maganarsa ba ai abin nan ba sai ya dan kama auduga sai ya dan cire kadan yana dan jiya kaɗan annabi ya jawo aya sarf sai aya ta fada cikin kunnen shi nan take sai ya ta magana da bai taɓa jin irin ta ba wato kun san qur'ani in baka jin larabci ma baka iya gane wato fasahar da ke ciki sai dai an yi tufaki duk duniya qur'ani shine kadai littafin da ake karanta shi baka san ma annabi kuma ka ringa kuka ba littafin a duniya qur'ani ne za a ringa karantawa ka fashe da kuka a ce me aka faɗa ka ce kai ma baka sani ba ko akwai littafin baka taba gani wani ana karanta Qur'ani ana kuka ko bai san fasara ba ka taba gani wani lecturer a jami'a malamin chemistry ko malamin biology ya dauko littafin biology yana karantawa wani dalibi ya bashi da kuka aka ce ya yace sir this statement is very very and very very effective ka taba ji nan take do felicitation to karamu mai da kaina mahaukaci bari in cire auduga nan in ji mai mutumin nan yake faɗa aini mai hankali ne in ƙarya yake zan gane in sihiri ne zan gane in dabo ne zan gane kawai sai cire auduga sai ta hojan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad sami'tu kalama qaumika fika wal ana uridu an asma'a mink yace ya kai Muhammad ji maganganun mutananka akanka yanzu ina so in ji daga bakinka in kana da abin da zaka ga mun ga yamun da ya ji magana annabi a bakin abokan gaba ko yanzu kuma zai ji a gaban wa zai ji daga bakin annabin da kansa first hand information nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara masa wa'azi kai kamin a ankara sai ga dufailu ya miƙe ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah nan take kalmar shahada ai musulunta yana musulunta kun san me fada sai ya ce ya rasulullah inna dausan qad kafarat billah wa fasha fihim az-zina fa arsilni ilaihim ya rasulullah yace ya manzan Allah kabila ta kabilar dausu ta cewa Allah zina ta yaɗu a cike ka tura ni in ji in fara musu wa'azi ka je sabon musulunta aya nawa ya haddace eh hadisi nawa ya haddace banda kalmar shahada ba abin da ya samu amma daga san da ya samu kalmar shahadar ya gane ya zama wajibi shi ma ya je isar wani annabi bai ce da ka taka ƙara karatu bai ce maza ka je a kama aiki ya je yi wa'azi yi wa'azi suka ƙi musulunta abinka da sabon mai wa'azi kansa ya zafi ya fusata ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fusace ya ce ya rasulullah inna dausan qad kafarat billah wa fasha fihim zina fada'ullaha alaihim kabilar dausu sun kafirce cewa Allah zina ta yadu an yi wa'azi sun kiji kai addu'a Allah ya rugurgu da su gaba da huta kaji sabon me sabon musulunta sabon mai wa'azi kenan annabi nan take sai daga hannu dufailu ya dauka za a yi lugude a kansu ne sai ji annabi yana cewa Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan ya Allah ka shirye da kabilar dausu ya Allah ka shirye da kabilar dausu annabi ce kuma ka ci gaba da wa'azi yana zuwa albarkar addu'ar annabi da ya je fara wa'azi ya fara caji kamin a ankara rabin sa sun mutu sulun da gaba ɗayansu kun san wani abun ban mamaki hatta abu huraira radiyallahu anhu ya musulunta ne ta hanyar wa'azin dufairu ibnu amil dausi da labaran da ya ji kan annabi ba labaran gaskiya ba ne sai da ya ji a bakin wa a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai buƙatar ku rinka samun hanya da za ku isar da saƙonku duniya ta san menene hakikanin musulunci duniya ta san menene hakikanin karantar islam wannan ko ba zai yi ba sai kuna da kafafen watsa labarai gidajen rediyo gidajen talabijin talabijin gidajen jaridu waɗanda za ku rinka yaɗawa wanda ba musulmi ba a lokacin ne zai ji muryar musulunci daga bakin musulmi Allah ka gafarta mana amma yanzu an bata muku suna a duniya na gaya muku wani wani friend ɗina da ya tafi London ya shiga wani shago zai sai kaya ya sa irin jallabiya din nan ne shi bai sani ba kawai sai dai ga ana gudu ana karo ana fita daga cikin supermarket din wai ga dan ta'adda ya shigo yanzu nan bomb zai tashi saboda kawai an ganshi ya sa jallabiya irin farfagandar da aka musu kenan shine irin kallon da ake wa musulmi a duniya Allah ka gafarta mana Allah ya ce falaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba domin Allah yana amfani da wasu mutane tunkuɗe wasu mutane ba Allah ya amfani da mutanen kwarai tunkuɗe azzalumai Allah ya ce la fasadat la huddimat sawami'u wato sawami'u jam'i ne na sauma'a sauma'a shine ma'abadur ruhban wato inda rahibai suke yin bauta fi sahara a cikin sahara tanti tanti na rahibai inda suke yin bauta a cikin sahara waɗanda suka keɓance kansu su bauta kawai suke yi Allah ya ce to da an ruguza su gaba ɗaya wa biya'un da an ruguza coci coci wato biya jam'i ne na bai'a bai'a shine coci wacce nasara suke bauta a ciki Allah ya ce ba domin yana amfani da mutanen kirki ya kau da azzalumai ba da an rusa su gaba ɗaya wa salawat wato salawat jam'i ne na salat wato asalin kalmar ta yaren ibraniyanci ne akan ce salutan in an ce salutan shine cocin yahudawa inda yahudawa suke bauta to wa jam'i ne na cocin yahudawa Allah ya ce da coci cocin yahudawa da an ruguza su gaba daya wa masajidu da masallatai su ma na musulmai da an ruguza su gaba daya wa'anda yuskaru fi hasmullahi kathira ake ambaton Allah da yawa a ciki sai Allah madaukin sarki ya ce wala Allahu man yansuru wallahi Allah a shirye yake zai taimaki duk wanda ya taimake shi Allah zai taimaki wa duk wanda ya taimake shi kuna son taimakon Allah ba ku an samu ba kuna son taimakon Allah duk mai son taimakon Allah ya ce Allahu akbar kowa na son taimakon Allah ga hanya mai sauki da ake samu wala yansurannallahu man yansuru da sannu Allah sai ya taimaki duk wanda ya taimake shi ya ake taimakon Allah shine ka taimaki addinin Allah ka taimaki me ka taimaki addinin Allah dama shi Allah madaukakin sarki kaidarsa kenan aljazau min jinsil amal abinda kai wa Allah shi Allah zai maka in ka taimake shi taimake ka in tansurullah yansurukum ya ayyuhalladhina amanu in تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الله ambace سركي ambace أمبتشي أمبتشي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إذا كتك مسألة قوري يتك مك وأوفوا بأهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون إن كمان تادشي يمن تادكي نسوا الله نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون إذن كما سماكرتي ميدا مكا ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إذن كما يا ميدا يودرى كنك إن المنافقين يكادئون الله المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا shi Allah ka yi da sabon da ka masa shi zai maka wala yansuranna Allahu man yansuru lalle tabbas haƙiƙa Allah zai taimaki wanda ya taimake shi Allah ka ba mu ikon taimakon addininka ya Allah Allah ya ce inna Allah lalle Allah Laƙawiyyun mai tsananin ƙarfi ne ba mu iya karawa da shi ya kai labari aziz sannan kuma mabuwayi ne duk wanda ya kara da shi shi zai je ƙasa ku ce Allahu akbar wato mutanen adamawa Allah ya sa wa ku albarka wato mutane ne masu son addini abin da ya faru a jiya a yola a tafsiri ne ma ya ba mu sha'awa kwarai da gaske a wajen tafsiri muka kaddamar da gudunmuwar neman taimakon marayu emergency masu taro da sisi su taimaka naira goma naira ashirin sai da aka hada sama da naira dubu ɗari nan take aure mutane suka ce yau ai ba mu sani ba muka ce to ku zo da shi yau yau an sake kaddamarwa ba mu san abin da aka samu ba amma abin da aka samu ba mamaki ya haura na jiyan ko ya kai na jiyan kenan mutane ne bayan Allah da ashirye suke su taimaka wa addini ran da aka kaddamar da neman gudunmuwa ta marayu a wannan wuri sai da aka tara naira dubu ɗari uku da sittin da wani abu da turame na shadda da turame na atamfa sai ga mata suna aikowa cewa to su fa har yanzu ma neman taimakon bai isa inda suke ba ko su an ɗauke musu ne aljanna nan da ake so a tafi ko su daga baya baya ake so su shigo muka ce a gedin ta yana da fadi tare da ku za a shiga da karfin Allah madaukin sai ku saurara ku ci mun faɗa muku ba mun rufe bane idan Allah ya kai mu gobe za mu sake kaddamar da wannan gidauniya ya ku bayin Allah duk wanda Allah ya hore masa wani abu komi kankantarsa in Allah ya kai mu ku zo da shi gobe dan niyyar bayarwa ga wannan asusu na marayu mun faɗa muku ba marayu kaɗan muke so ba muna so da ƙarfin Allah sai mun gama da marayun adamawa gaba ɗaya mu buga waya wa jihar taraba mu ce in akwai ɗan wani list na marayu a turo mana su ma mu daidaita yau ai da taraba da adamawa ba adamawa ce ta haifi taraba ba ko ba daga nan aka haifi taraba ba to so muke bayan mun gama lebur da adamawa sai mun tsallaka boda da yaddar Allah madaukakin sarki saboda kan Allah ya kai mu gobe in naira goma Allah ya baka rike ka taho da ita in fucika Allah ya baka taho da ita kai in kwandala kake da ita ko kwandala ka taho da ita idan kuma Allah ya buɗa maka da zaka iya ba Allah da yawa ba shi shi kuma gobe ka ga me zai maka wala yansuranna Allahu man yansurhu Allah zai taimaki dukkan mai taimakon sa ko ka bada jiya da shekaran jiya in Allah ya ƙara buɗa maka ƙara badawa mata ku taho da gudunmuwa gobe in Allah ya kai mu in Allah da yan agaji za su yi kyakkyawan tsarin da gudunmuwa za a sake tattaro ta ga ciyaman na kwamitin marayu sakataren izala na jiha muna tare da shi a wannan wuri kwamiti ne aka yi wanda kuka amince da su amintattu yanzu ana nan list din marayu yana ta shigowa baji ba gani ko da zo ana faɗa min wata yar uwa mijin ya mutu ya bata da yara ƙanana guda bakwai bata ma sanya za ta yi da su ba akwai su ko babu su suna duk inda ka zagaya su zaka samu abinda muke so a cikin wannan wata mai alfarma da sadaka kowa ka ba kyauta kowa ka ba alheri kowa ka yi wa kana da lada to balle ka yi wa maraya wanda annabi ya ce duk wanda ya kyautata wa maraya da shi da wannan a aljanna haka za su zauna annabi ya ce ka haka za wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma yanzu ku lura da wani bala'i da ke damun al'umma shine kaswatul qalb bushewar zuciya ai wa'azi ai wa'azi ga wani sabo kana yi kana so ka tuba ka ga tuba kare sai da shedan yake idan na kanka ka koma ciki wannan shi ake cewa zuciya ta yi me ta bushe ta kekashe wallahi annabi ya bada maganin wa zuciya babban likitanci babban magani solution na wa zuciya da bushewata shine taimakon maraya taimakon wa taimakon maraya kai ku ce Allahu akbar wai an ce gobe a zo da taimako wani sai haka ya kukuta ya ce shi tun daga yanzu zai fara bayarwa yiwa yana da gaskiya yana da tabbas zai kai gobe akwai mai garanti zai kai gobe a cikin ku shi yasa ya ce to walfauru da gaggauta fararun farilla ne bari Allah ka gafarta mana so gobe Allah ya kai mu za mu ci gaba da kaddamar da wannan kuma wallahi Allah ya rinka buɗa muku harkokinku na kasuwa harkokinku na biɗa da nema Allah ya rinka sa musu albarka kenan kuma wallahi duk waɗanda suka tallafa aka tallafa wa wa'annan marayu na ba ku assignment ku tsaya ku natsu ku duba ku ga ku kuma daga nan zuwa shekara mai zuwa wani buɗi Allah madaukin sarki zai muku wala yansuranna Allahu man yansuru inna allaha laqawiyyun aziz sai Allah madaukin sarki yace mai alarama alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar yawa ولله عاقبة الأمور الله مدوكين سركي يشي الذين إن مكناهم في wa'annan da Allah madaukin sarki zai taimaka su ne waɗanda idan muka ba su dama a bayan ƙasa suka zama suke da rinjaye a bayan ƙasa suka samu shugabanci a bayan ƙasa ga abin da za su yi abu na farko shi a aqamus salata za su yi me za su tsaye da sallah wallahi kun ga gwamnatin Saudiya Allah yana sa mata albarka akan wannan aya suka assasa gwamnatinsu akan me wannan aya akanta suka assasa gwamnatin ƙasa mai tsarki da Allah ya ce allazina in makkannahum fil ardi waɗanda in muka ba su dama a bayan ƙasa a ƙamu salata za su tsaye da sallah malamai suka ce idan kana shugaba Allah ya baka dama ya baka mulki kana musulmi dan ka tsaye da sallah kawai ba a samu a ƙamu salata ba sai ka ɗaure wa sallar gindi sai an ɗaure wa me ya za ya ɗaure wa sallah gindi shine a gina masallatai ku je saudiya duk garin da ka je a saudiya ginin da ya fi kowanne shi ne masallaci wayanda suka taba zuwa madina a cikin ku akwai ginin da ya kai masallacin annabi a madina kab madina ba ginin da ya kai masallacin annabi in ka zo maka kab gine ginen maka ba ginin da ya kai ɗakin ka'aba duk garin da ka je masallaci shine ginin da ya fi kowane gini a ƙasar saboda a inganta me a inganta sallah a sama wa sallah daurin gindi ba a sama wa sallah daurin gindi sai an daure wa malamai gindi masu karantarwa da wa'azi da limamai in ka gina masallaci ba ka gina liman ba aikin banza kai sai ka gina wa liman in ba ka ba akwai sauran aiki na'am kana da lada gina masallaci amma kara ka hada da liman gina liman dan labarin tambaye ku kuna zuwa sallah ko wanda ya taba ganin kabli ta kama su dai si kabli ba ba wai kabli da ba adi sai ka zo Najeriya inda limamai ba su da gata inda liman kabli za ta kama shi ya manta ta koma ba'adi ya manta ta koma kari over ko ba haka bane a ina to limamai a saudiya ta ina kablin za ta shigo ina ma za ta samu kofa da yi ta samu kofa take shigowa ba to ta ina za ta biyo ta shigo wani danwa wa ka tsine ina ban labari ce aka rama kalla na ga abun mamaki wa'azin nan da kuke ashe gaskiya ne ce me ya faru akwai limamin masallacinmu. ya ce wallahi malam duk sallah sai ya yi kabli ko ba di duk sallah sai ya yi rafkanwa duk sallah sai ya doka rafkanwa to shi kuma matashi ne haka da dan hali yana da dan hali akwai dan abu a hannunsa kun san me ya faru kai na an yi sallar isha sai kira liman ce liman ya ce eh kabli da ba'adin kan nan ba ta Allah da annabi bace ina tambayanka don Allah don girman Allah faɗa min me damuwarka liman ya ce a to kowa yana da damuwa amma ina faɗa wa Allah ya ce to ka sani ko ka faɗa wa Allah Allah ya amsa ya turo ni in warware matsala ya ce eh to kai kuma ka faɗi gaskiya ya ce wallahi damuwa akwai ta ya ce damuwa ta farko akwai bashi da ake bi na naira dubu talatin ya ce kuma wallahi abinci na saya da kuɗi ba wai na karɓi bashin don jin daɗi ba ne na gagara biya an matsa min lamba zama cikin garin ma ta ina zan biya gagare ni ya ce kuma yanzu magana da nake gaya maka an yi ruwa da iska katanga ta ta rushe yanzu haka mutane in suna wucewa kan hanya suna hangen matata daga cikin gida yace bayan wannan yace wallahi gidan ba kwaran masara ba ta shinkafa ba ta gero ba ta sikari ba ta nera ba ba ba ba wannan bawa Allah ya ce mun yi shiru ya ce liman ya ce eh, ya ce ba sa abu duk masallacin nan za mu je wuta liman ya ce aha ba za a ce za ku je wuta ba gaba ɗaya mana ya ce yanzu yadda muke zuwa duka mu yi sahu a bayanka ka kai fatiha mu ce amin kana cikin wannan bala'i ba mu sani ba nan take ya tafi gida ya dawo ya ce liman ya ce dubu talatin da ake bin ka bashi cikin daren da nake so ka biya ban so kai bacci yau ana bin ka ita ya ce bayan haka ya kawo su kuɗi ya ce ga wannan a je a sai abincin da za a ci a gidan a cikin daren nan kamin Allah ya kai mu da safe gari na wayewa sai ya samu wata akori kura ya ci kota da buhunan shinkafar dafawa buhunan shinkafar tuwo gero na kunu sukari ya zo gidan liman ya ce a juye wannan akwai kura ba ta gama juyewa ba sai ga wata tifa ita kuma ta zo ta lodin block an zo ana saukewa ya ce a karasa rushe katangar liman gaba daya a rushe gaban gidan gaba daya a ja katanga a masa palo a masa city room da dan office da bayan an gama ya ce liman ya ce ya eh, ce nau kake kashewa ce fane a wata liman ya fada ya ce to yanzu zamu ninka ce fanan sau uku a yi mun bil na shekara daya aka yi bil na shekara daya ɗauko kuɗin ya ba liman ya ce liman kana da passport ya ce a bana da shi ya ce to zamu je immigration yi maka passport ina so ka je umra ka zauna masallacin annabi wata ɗaya kana karanta qur'ani babu wanda ya ganga kanka bai zabi ba ya ce in ka gama ka samu natsuwa sannan ka dawo tun da limamin ya dawo har yau kabli ko ba a ba ta ƙara kama limama a masallaci na'am kenan bayan gina masallaci akwai bukata a gina wa akwai bukata a gina liman amma a ban liman asha asa a gabara gashin kansa ya ci cure ya yi kura kafa wandonsa ɗaya tafi ɗaya tsayi kaga liman ya sa wandon ya yi sifirin an yi adalci don me ba zai tarabka muku kabli da bari a cikin masallaci ba limamai mutane ne masu daraja ku riƙe limamanku ku mutunta su mu yanzu abin da yake damun mu bayan ba ku taimaki limaman ba kuma ba ku masu Allah ya taimake su ko ba abin da yake faruwa ba kenan wai bayan ku ba ku yi karo karo kun tallafa wa liman din ba Allah ya bude masa ta kofa falalarsa ya samu ma kuma ba ku so ya kuke so idan ta zama cikin bala'i Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ba dabi'a bace ta ahlus sunna limaman ku tunda daga masallatan ku na kamsu salawat mutane ne masu daraja ko mutunta su limamanku na masallatanku na juma'a manyan mutane ne a wajen Allah su ne masu shaida a kanku ku riƙe su ku mutunta su da kyau Allah sai ya sa wa rayuwarku albarka ya buɗa muku cikin harkokinku allazina in makannahum fil ardi aqamus sala su saudiya da yake gwamnati ce ta musulunci gwamnati ce take lura da abin da ya shafi masallaci ko kai ka gina masallaci zaka ba gwamnati ita za ta yi appointing din liman da ladan liman biyu ko uku da ladanai da masu ta'alim a masallacin mafi karancin shine wanda zaka ji ana biyan shi salari riyal dubu ashirin riyal dubu goma idan limaman kamsu salawat ne su zaka rinka ji riyal dubu goma naira dubu ɗari hudu limamin kamsu salawat ana biyan shi manyan limamai masu darasi a haram kowane ɗaya ana biyan shi riyal dubu ashirin naira dubu ɗari takwas kuma zaka samu darasi uku yake a sati saboda abin da ake so ya natsu ya kawo hadisin daidai kar hadisin ya samu kwana gardiwa yana rubutun qur'ani sai yasa ta fito ta ce mama ta ce ba manda shi kuma bai da ko sisi bai sani ba sai rubuta ba manda a jikin Allah sai da aka zo jan darasu an koro aya sai aka samu ta jumla motar ba aqamu sala bayan wannan fa wa atawu zakka za su bada zakka idan gwamnati ce ta yi kwamiti da zai rinka karban zaka. daga mawadata ana miƙawa hannun suwa hannun talakawa domin zakka tana haɗa kan al'umma malamai suka ce wani lokaci zakka ma ta fi haɗa kan mutane ta fi kawo soyayya da ƙauna fiye da sallah wani lokaci ha yanzu a ce kana da mata guda uku kana gidan haya ka gagar biyan kuɗin hayan kuna wasan buya da mai gidan matan biyu suna da ciki sun kusa su haihu baka da ko naira ɗaya an koro 'ya'yanka biyu daga makarantar islamiyya masara ta kare. ɗaya daga cikin su ta isa aure kai ake jira ka sa rana baka da kokobo duniya ta maka daurin has ta kulle ka sama ta kulle ka kasa da safe sai ka ji ana hona a kofar gida kana fitowa sai ka ga alhajin angorku ne yazo da irin shirgege motar nan kun san akwai motar da za ka ganta kamar tana zama a dining table tana breakfast da lunch da dinner bulbulu za ka ganta lafiya ta kalau bata da matsala ka fito da ka ce alhaji lafiya ya ce lafiya kalau mai ke faruwa ya ce hakkin ku ne na talakawa na kawo maka zakanai ya danna remote control sai bude ya bude sai da ko katuwa jakan nan da ake cewa Ghana must go yana dauka sai mika maka ka jajibi kuɗi ka danna da gudu cikin gida ka kira yar uwa ka jazib baka taba ganin kuɗi irinsu ba kamar ka rufe ka tura karkashin gado wasu rufi ma ya rufe bayan ka gama sai ka fito waje ka ga ya ake ciki kana zuwa sai ka samu wani dan iskan gari ya ci kwala alhajin nan ya hada shi da mota ya matse da Allah in ka zo ya zaka yi rabawa zaka yi yiwa yana da ko Mark Tyson ba zai fi ka iya boxing da dambe ba a ranar saboda ya yi me ya baka zaka da sallah ya kwana yana yi da safiya aka shake shi in kai kokari ka raba ai ko in ba ga dama ba kuma ka ce in jifa ta tsallake kanka kan kowa ma ta fada ka yi gaba shine wa atawuz zaka sai su tsaye da me su ba da zaka bayan haka wa amaru bil ma'ruf sannan suka da suna umarni da abu mai kyau wa nahaw anil munkar sannan suna hani da mummunan aiki wanda wannan yana cikin aikin yan agaji yana cikin aikin yan hizba a rinka umarni da abu mai kyau ai hani da me ai hani da mummunan abu Allah ya ce to irin wa'annan mutane sune wa'anda Allah zai taimaka da yace wala yansuranna Allah lahu man yansuru Allah zai taimaki duk wanda ya taimake shi to waɗannan ne waɗanda suka taimaki Allah suka taimaki addinin Allah Allah madaukin sarki ya ce zai ainihin wato taimake su sai Allah madaukin sarki ya ce walillahi aqibatul umur karshen lamurra gaba daya ga Allah suke komawa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 مستقيما ختامه مسك وفي ذلك, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب